na labarin Mohsin kuwa? Har yanzu ba a gan shi ba ko? Wai ya ce ba a gansa ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kwantar da fa da. Har yanzu dai ana bincike ana neman sa. Mm. Amma Allah bai sa an same shi. Inda rabon a ga Mohsin, Allah ya bayyana shi. In kuma an kai shi an salwatar da shi, shi ke. Matar aure ranar talata. Da misalin karfe bakwai da rabi na dare.